wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu domin ci gaba da darasin wannan littafi mai magana akan abin da ya shahi tarbiyya yana magana ne akan abin da bai dace ga 'ya'yan musulmi a ce sun jahilce shi ba a cikin addinin musulunci don ba a manta ba satin da na gabata malam ya kawo mana ɓangare na tafsiri cewa akwai wasu surori a cikin alkur'ani da ya kamata dukkan wani ɗalibin ilimi da ya kamata dukkan 'ya'yanmu musulmi a ce sun san tafsirinsu mun karanta da ku waɗannan surorin an ambata mana su hannun take zuwa suratul zilzila to wannan misali ne malam ka bamu ba ita kaɗai ba da duk surorin da ke makwabtaka da ita har zuwa suratun na ya kamata ɗalibin ilimi ya kamata ‘ya'yanmu musulmi a ce sun san ma'anarsu yanzu nan nake gaya muku magana na adalci yanzu duk karatun nan da wanda ya jagorance mu sallah ya bamu galibi in ka bincike mu tsakani da Allah aka ce masu jimina na ake magana wallahi yan kaɗan tsakani da Allah aka ce to wannan yana daga cikin abin da ke sawa mutum rauni in ana sallah sai ya ji an yi tsawo da yawa saboda maganar da aka yi ba ka san maganar da aka yi ba yanzu duk da cikin mutane ka ce an ka ce wani zai zo ya yi speech da turanci kuma kai ba ka jin turanci cewa za ka kai da Allah shi sauri ya daga ya ba mu wuri in dai ba wani zai tarjama ba to wannan tsakani da Allah sanan abu ne sananne baiwa ce ta ubangiji amma duk da haka mu ƙara sa ƙaimi wajen ƙoƙarin sanin ma'anonin Alkur'ani. wannan yana samuwa ta hanyar halartar guraren da ake tafsirin alƙur'ani alhamdulillah wannan gari namu gari ne da Allah ya azurta mu da malamai kuma malamai waɗanda ke iya karɓa sunan malamai suna gabatar da karatuka majalisai daban-daban in ba ka da bukatar na wannan kana da bukata na wancan saboda haka sai ka samu wani majalisi cikin majalisayyan da ake tafsiri kana dinga sauraron ma'anonin alkur'ani Allah shi mana jagora kamar yadda na gaya muku wannan littafi salabus ne na wasu daga cikin makarantun ne na ƙasar Saudiyya. to an gama da yanzu ya ɗan ba ya yi muna ishara kenan kawai a makaranta ne a ɗan ɗebo maka wani abu saura in ka san kanka sai ka je ka bida to an ɗan tsaya nan yanzu ɓangaren tafsir kuma za a dawo kismul hadis shi ma ana so a koya mana yadda ake karatun hadisi sai ka saurara ka ji yadda kake karatun hadisin kashe haka ya kamata ka karanci hadisi ko ku a akwai wani salo daban da ya kamata ka tsaya kawa hadisi in ka zo karatu ne malice kismul hadis bangaren hadisi sace su'ala tambaya ikra al hadisa ka karanci wannan hadisi wannan hadisi ka karanta shi wani hadisi hadisi innamal a'malu binniyati wazkur ba'd wazkur ba'd fawaidihi kuma ka ambata mana sashe daga cikin fa'idodin da ka samu a wannan hadisi kenan yanzu yanka karanta hadisi sai ce to yanzu wannan hadisin bayan ka karanta menene ma yu'khadhu min al mina na za a cinta a cikin wannan hadisi me za a ɗauka a cikin wannan hadisi me za a cafka a cikin wannan hadisi me hadisin ke karantarwa ba wai kawai da jin ma'ana ta ba don ko ka haɗu ma'ana hadisin in ba ka faɗi fawaid ba fa'idodin hadisin to sai ka isko abubuwan da ya kamata ka fa'idanta da su ko ka fa'idantar da ɗalibanka da su ba za ka iya ba sai ce to alhadisul awwal ga hadisi na farko nan a cikin arba'unan nawawi hadisin ma masha Allah hadisin duk wanda ya secondary school ya karanta shi duk wanda ya secondary school ya sani a cikin syllabus na na secondary school akwai hadisin nawawi shi yasa a jaraba da muke rubuta za a ga sun hito to ga hadisin al awwal hadisi na farko an amirul mu'minin daga sarkin musulmi ka ji an ce amirul mu'minin sarkin musulmi na duniya daga sarkin musulmi abi hafs wanda ake kira ana masa alkunya da abi hafs to hafsin din nan malamai suka ce isim ne min asma'ul asad suna ne daga cikin sunayen zaki zaki yana da sunaye da aka yi to daga cikin sunayen zaki ana ce mishi hafsin to kenan an abi hafsin daga wa kenan baban zaki an yi masa alkunya da abi hafsin saboda himmarsa da kuzaninsa da ƙoƙarinsa da rashin kasalarsa sai aka ce mishi abi hafsin to wannan hadisin daga abi hafsin kare kenan sabanin fasarar da ake wa yara islamiyya a ce an abi hafsin daga baban hafsa wannan kuskure ne suna nan kurakure da ake tabka a islamiyoyinmu muna karantar da yara kuma sun haddace sun rike wannan abin akwai matsala saboda haka dole sai an yi gyara abi hafsin ba baban hafsa ba domin ita hafsa sai ka samu tana da ta'un gabanta ta'un marbuta wadda za ta nuna hafsatu kenan ko eh wadda za ce hafsa sai ce hafsa da sunan hafsa din to wanda ba shi bane ko an abi hafsin daga baban zaki wane ne ke da wannan alkunya da ake masa na kira abi hafsin shine Umar bin Khattab radiyallahu anhu hadisi Umar dan Khattab radiyallahu anhu akwai bukata in ka zo nan za ka karantar da hadisin ga sai ka dan faɗaɗa bayani ka dan kawo tarihin waye Umar dan Khattab ka dan wada tarihin sa kamin a shiga hadisi kala Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul naji annabin rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ce mi kuma wa alihi sallallahu alaihi da ce wa alihi saboda abinda malamai suka ce salati bai kamala ya zama salati cikakki sai ka haɗa da iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka kana son kai salati ya cika to baka tsare Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala daura aure ta goma sha biyu ai ko goma ko biyar ba yi. nan za a gani akwai matsala a ce salati goma sha biyu to kai wani irin sauri na akai wanda aka sha sha biyu ko dai haka dai za a ga Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ba kai goma sha biyu dani ko shi na gaba ai to akwai kuskure malam ka sa abin da yi musu da sada suka ce salati goma sha biyu karanta salati ibrahimiya so ɗaya kyale su kawai yi wa annabi salati in so ɗaya kai ya yi kyale su kawai mala ka kyale su wa ake dole sai goma sha biyu eh ba dole sai goma sha biyu ba kuma al'ada ce mu nan cewa goma sha biyu in ka ce wani ka salati ashirin da ɗaya a <laughs> tsaye nan gaba ka gani in ka ce wajajen suka tsina wajajen su ga sunan gabas din nan da in ka tsaye su ku ba sha biyu suka cewa mun ga cewa sha biyu al'ada ce kawai yawwa saboda haka wannan hadisin kaga yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji annabin rahama tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da iyalan gidansa da aminci yana cewa innamal a'malu bin niyati innamal a'malu bin niyati sani kawai al'amalu dukkanin ayyuka suna gudana ne bin niyati gwargwadon niyyar da masu su sun kai ta a nan ya zo da anniyatu da jam'i akwai wata ruwaya da za a gani an ce innamal a'malu bin niyyati sai niyya ta zo da mafrad ta ce bin niyyati kowace ta inganta amma dai na an ka ce bin niyyati duk yanzu zaman nan da muka yi sai ka ce yanzu zaman nan mu ba mu da manufa haka ɗaya na mutu ya jika ne zaune yanzu ni karatu na kai haka ɗaya karatu ya zaburo min na to na zauna ban da manufa wala dole ina da manufa ko dai karatu nan ina yi ne don Allah da neman yarda Allah ko karatun nan ina yi ne da wata manuwa wallahi ɗayan biyu akwai shi kuma ni na sani kuma shi Allah ya sani wannan daga ni sai Allah mun ka sani yanzu kai ba za ka aimi hukunci ba wancan ba zai aimi hukunci ba ka bar ni kawai da Allah in na yi dan shi ya sani in na yi da wata manufa ya sani karka yadda ka shiga aiki wani ka ce kai mai hisabi ka ce hmm Allah an zo aziba na Allah na nawa na sai an ka aiko ka zama mala'iku kai an mala'iki ne mai mai tsaro to ku bar shiga gonar da ba ta ku nan shi an ma'ana wannan hadisi innamal a'malu bin niyyat dukkanin aiki yana gudana ne gurgudan niyyar mai shi dukkanin aiki yana zama karɓaɓɓe ko kuma ya zama aksin haka daga niyyar da an kai ta an ka yi wallahi malam ka kula duk aikin da aka tsara shi saboda Allah to aikin nan na dorewa duk aikin da aka assasa shi ba don Allah ba wallahi bai dorewa wannan ku kula da kyau ku gani yanzu duk wanda ke zuwa masallacin nan saboda Allah don neman yarda Allah to ba zai iya cewa wani ya saba mishi to don wani ya saba masu ni wallahi mai wa'azin nan matsala ta da shi Ka za ka to don mai wa'azi ka ta masallaci ka zo kai sallah ka in kai sallah mai wa'azi in shi da matsala da kai in zai wa'azi ne ta haka yarka ka ce ka saurari wani a limamin nan ya haƙuri ya haƙuri in matsala ka ta da liman kai ni ladarin nan ka ban ta kai ya haƙuri da ladan ka kajiya bari shi kiran sallah ne in akwai kuskure in baka iya gaya mai faɗa ma wani wanda ka iya faɗa mai ya faɗa wannan shine zaman lahiya kawai innamal a'malu niyyat dukkanin ayyuka suna gudana ne gurgudun niyyar masu shi wa inna ma likullin ri'in manawa wa inna ma abin sani kawai likullin ri'in kowane mutum in ka ga yayi aiki manawa akwai niyyar da ya cika aiki ba yanda za a yi aiki babu niyya ashe nan za a gane kuskure ne wai ka zo za ka yi sallah wai ka ce wai waitul salatu subuhi ka kame da kankama wani iri wato kai baka san me za ka yi ba wani ma sai ka gama ga ilihin ka zuwa har da wani daga hannu ina ka samu jama'a ina ka karanta ina ka gani cikin wani littafi ko na fikirin malikiya ne ina ka ga inda aka ce in mutum zai yi niyya sai ya tara hannuwa ne guda biyu wallahi babu shi kuma wallahi ya akwai wanda ya gani shi gwada ni ita dai magana niyya a ce ni eh, na yi niyya kaza na karanta cikin askari mai askari ya ce ba laihi ba ne don mutum ya yi lafazi da niyya ya ce amma in ya yi abi ne ya kudurci abi ne a zuciya ya yi to kaga tun da akwai dan wani bangare wanda wasu malamai sun haka kawo to wannan in mutum ya tafi da shi a ce da hujja amma magana daga hannu haka ka kakace wuri da waitun duk dai bai ishe ka fa wanga abu da kai muna sai kuma ka zo kana dawo mutane malam nawaitun salatu subhi fi masjidi madrasatu madrasatu abidi wal abidati fi lokus eh kai yi sabana eh eh kike da eh, eh, eh raka'atani eh kike da'i eh. da imamu salam ah, Wala malam duk wata ka kawo ba wahala ta ba malam kullu in kana son ka san me aka cewa bid'a duk aikin da kaga ana yi ana wahala da Allah haka tsaya tambaya ce eh, to to wanga ba na Allah na ba wallahi malam ma'aunin da zaka gane sunna da bid'a malamai suka ce sunna ba wahala cikin ta amma bid'a shi kaga wahala cikin ta shi yasa za ka ga ana gumi ana yi wahala kenan ba sunna ba ce wannan ya zama skeli Allah ya samu gani yace wa inda ma likulli imrin ma faman kanat hijiratuhu wanda hijrarsa ta kasance ila Allah wa rasulihi saboda Allah da manzo da kun san sahabbai sun hijira daga Makka zuwa Madina sai manzo Allah ya ce wanda ya hijira ya ƙaurace ma garin Makka ya dawo Madina saboda eh sai eh, na karanta shi wa inna ma abin sani kawai li kullum ri'in ga kowanne mutum in yayi aiki ma akwai abin da nawa yayi niyya wai abin da ake so a ce maka ba aikin da bai da niyya saboda haka kuma niyyan nan mahalluha alqalbu ta zuciya yake ba ga baki ba labin lisa labin lisa suka ce a talaffuz bin niyya bid'at lafazi da niyya bid'a malam mun sha wahala wallahi ban manta a lokacin kamin in fahimci sunna akwai wani kawuna ne wallahi malam wannan tana cikin abin da mun ka tashan wahala din da shi in na to ce na waito ta ce ba a cewa ce gwada min inda an ga ce ba a cewa tun da kaji gurgudu na ɗaya karatu na amma ban fahimci sunna ba ban ta cikin karantarwar sunna ba nace gwadanin wala malam kawuna na kanan mahaifiyata na nace gwadanin wuri yace mu je an gwada mu ya dauko littafi ya gwada mu nace to na gani yanzu to yanzu kana nan kina in nazo sallah haka dai zan yi tsayi sai ce zaka yi niyya amma cikin zuciyarka wallahi malam na da ina shan wahala in ni cikin zuciyar sai in ji kawai Allah bai ansa na dade shi yasa karantarwa ma sai mun bi ta a hankali don wanda bai gane ba sai a hankali zai gane an ɗora ka ga abin tun kana yaro har girma an koya maka wannan kamin a iya cire maka shi sai an wahala amma ni kullum abin da nake so mutane su gano shin wanda ka gaya ma magana ka yarda da shi shi yasa aka son kai malami duk matsala in rikici ya taso ka san waye malaminka in ka ji wani abu ne ma kai-kai, ka san waye malaminka da kayyada da shi ka ba da amana addinin ka gare ka tambaye shi kada maka lau na ji wani malami ya ce kaza ce kaza ce kaza eh kai da Allah ya tabbatar su wannan ai kawai to shikenan za a je gaban Allah Allah ya tsaye da shi gaban shi ga ka gashi in ku mutum ya faɗa ma gaskiya don kai shi Allah ya sa mu gani eh ma sala ka fahimci abin da ka ni ko yawa wa inna ma li kulli imri'in ma nawa abin sani kawai da kowane mutum in ka ga yayi aiki to akwai niyyar da ya sa yayi wannan aiki wa man kada hijratu ila Allah wa rasulihi wanda hijrarsa kasance zuwa ga Allah da manzo ne zuwa ga Allah da manzo ne eh yayi don Allah bisa ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi shine ma'ana eh eh kada wani ce to kunce wato Allah da annabi iya kun wado kace faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi to ai ba shi ne fassara ba amman kana hijratu ilallah wanda hijrar sai saboda Allah a bisa ga karantarwar manzon Allah haka ake ne wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi la da hijrar tana kuma zuwa ga Allah wa rasulihi bisa ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in akai karantarwar manzon Allah akwai lada kuma su shi akai eh wa man kana hijratuhu lid-dunya wanda hijirar ta kasance don duniya saboda wancan lokacin akwai sahabban da suka yi hijira don matan su sun hijira <laughs> mutum bai niyya ba amma madan ta wuce gaba <laughs> tana ji aiko mu ba da ba muna nan ta yi can sai dauko yan kana sai manzo Allah ce to ku tsaya duk wanda ya hijira kuwa lid duniya don duniya don neman wani abin duniya a umra'atan yankiwa ko wata mace da yake so ya aura ko wata mace da yake aure da ita to fa hijratu don akwai wanda suka yi hijira saboda yan matan su waɗanda suke so su aura ka san aiki wanda baka aura ba budurwar ka ce ba a ce maka matarka ku samari ku rike da Allah ku kiyaye ya eh, kuna yaudar da yan matan nan kawai da kaje ka biya sadaki sai ka kama ce mata waye waye matarka ta ka cuce ta mace ba ta da hankali ita ce jama'a in kana ce mata haka nan kana ce mata matakata matakata tun waje duk abubuwan da bai kamata ta gwada ma ba sai ta gwada ma ita goyar Allah saboda ba ta gane ba eh shi yasa za a ga in mutum sai jinkira sai a ga mace ta haito mai da ku waɗanne irin kaya har da wani abu zai kaba da matan kaɗi ko mararai ka ga mace ta sayo kaya kana ganin sai ce a'udhu billah a'udhu billah na fi dariya <laughs> eh ba ran zo ko ai malam kana ganin ta da wasu kaya ko babu hijabi in dai ba ganin ka na da kai da ita na farin ba to in kana son ganin yariya babu hijabi ai ganin ta kai inda yawan lokaci bar dai ana wata bidi mata da kiwon shiyar su da ka ce shi ka dan lade inda wata na haka dan mazauni kawai ana ta biyowa haka sai ka ce yan yara su biyo yan kannan ta kai na ya ku tana nan baya ta sai ka ce ba sai ka faɗa mata ba tana jiwa kawai sai ka tsaya mata kallon kwakwaf in dai tsakaninka da Allah auren ta zakai in dai tsakaninka da Allah auren ta za ka ɗan tsaya da kyau kalle ta to masha Allah ya goma ka shi nan. to daga ran nan ba a sake bukata a ganta babu hijabi duk sanda za ta zo wurin gidanka a ta sa hijabi tana zuwa babu hijabi ka ce a mu ahlus sunna ne mu ke kira zuwa ga hijabi to koma ki sa hijabi hmm ka ji waiwa na ka ce a ba wannan magana ake ba magana Allah ya ce annabi ya ce abin na da nauyi ko wallahi malam ustazai yan gida hagari sai hankali wallahi makalewa suka wani ce wallahi malam ka gari ba ai muna addu'a in mun ga sai hira makalewa muka wallahi malam yasa wani ina wa'azi ne akan zuwa hira wanda ce da Allah malam kai hakuri wa'azin nan bai shiga kan mu wallahi Allah zauka za ta bayan Allah fa hijratu ila ma hajara ilai ladan hijira tana komawa ne zuwa ga Allah ila ma hajira ilahi zuwa ga abin da ya jira domin shi wannan kun sa hadisin gunci shi da akai ko Rawahul Buhari wa muslim hadisin na buhari da muslim to an dan gunce shi to amma bari mu tega fawa'idu min al-hadis fa'idodin da za mu cinta a cikin hadisi na farko kullu amalin hadisin yana karantar da mu kowane aiki labudda lahu min niyyatin ba makawa sai an yi mai niyya kowanne aiki in za ka yi sai ka yi masa niyya min salatin sallah za ka yi wa saumin azumi na za ka yi wa hajjin hajji ta za ka yi wa ghairi hadin al'amal da wani waɗannan na daga ayyuka da za a yi sai an yi niyya kun gari amma niyyar ana nayin ƙudurin zuci abinda za ka ƙudurce a zuciyarka na biyu da min al-ikhlas fi niyyati lillahi ta'ala babu makawa in mutum zai aiki min al fi niyya ya sanya ikhlasi a cikin niyya ta lillahi ta'ala ga Allah ya zama zaman ka wurin ga manufarka Allah kawai mai karatun ya nufi Allah da karatu ne mai saurare ya nufi Allah da karatu ne wanda ke saurare ne sai ya nufi Allah da saurare ne to shi zai sa kai ka samu lada muna jiko wani ita ce fa'ida ta nawa kenan ta biyu to ka kawai sai dan takaita mana da sunan guda biyu kawai ma yu'khadhu min al kenan ko fawaidu min al wai su aka duk hadisin daga karanta hadisin haqqul mubin na ɗaya har zuwa na 40 ko na ɗaya har zuwa na talatin duk hadisi bayan ka san hadisin ka san ma yu'khadhu min da wani zai ce maka to akara maka la wannan hadisin da yake karantarwa sai ka hidda darsi yanzu in ka ta aji kawai yaran karatu ko ai dole ka shirya makanka tambayoyi shi wato yaran nan za su iya tambaya ta cikin kwashin tambaya za su yi min tambaya cikin karatun nan to sai ka wa kanka tambaya sai ka yi a kan tambayoyin da za su yi maka don in ka ka iya ba su to haka ya kamata mai wa'azi shi bisa da ka shirya darasinka zai magana akan sallah bayan ka gama rubuta darasinka ka gama haɗawa to sai ka shirya ma kanka tambayoyi cewa yanzu in na gama darasin nan wani ya ce min kaza zance mai in wani ya ce min kaza zance mai to dole ka sai ka samu makanka ansa kuma zo da yawa sai ga in kai haka nan sai ka ji ko wani ko ya maka tambaya daidai abin da kai hasashi an yi maka tambayar saboda duk darasi akwai matsalolin da dole sai a yi maka tambaya cikin su amma in mutum kana darasi akan sallah sai na ce a gara maka da Allah ne nisabin zakka sai ka ce to ba wannan darasi muka yi ba ba wannan darasi muke ba a yi haƙuri mu gama in mun ƙare sai mu gana da ni da kai muna ƙare ya kai ga wannan tambaya kai da zafin zakka ban da ko zuci na san da zafin zakka ya haƙuri ka je ka binciki su malam suleiman su da ka sa abubuwa masallatai yanzu ko ka kai ga ma makwacin ku na alajiwa ne bari kai ma in wani ya taɓa min tambayar ga ce wani zafin zakka na ce a ka bari in kira wani malami sai na kiraye marigayi muktar mun lokacin in ce kai menene nisabin zakka sai ce malam kaza ne na ce ce ah ya zaka mana ta bace ah kai ka mu'amala da kuɗi nin karatu ni ka mu'amala Ni ban san nisabi ba da da kuɗi zo da ban mu'amala da ko na rike formula ta yadda ta kai gogo <laughs> ba wai na ne yan rike nisabin bai da kyau ba yana da kyau amma ala duk ko ka haddace ta yi ta kai yasa da ya sa ga an samu masallaci da ne wai duk wanda adda abin to to ya duba gashin ba ga da ko su ji kana wanda kan kan da formula kai ta formula kuɗi ba ka da su hmm. to shine nan kun ga abin da hadisin ki karantarwa kenan to sai hadisi na biyu yace ikra hadithun nahyi anil muhdathati ka karanta hadisin da ke hani akan kage-kagen bid'o'i waskur ba'd fa'idi ambata mana sashin fa'idodin da ka fa'idatu da su al hadithu thani hadisi na biyu a cikin wannan littafin shine jawab ansa da hadisin ummul mu'minina hadisin uwar mu'mine uwar mu'mine duk matan manzon Allah uwayen mu'mine na sallallahu alaihi wasallam kafdin su duk kowace mace cikin matan annabi uwar mu'mine ta uwar kata in ita dai ta rage duniya kan rage ku dai a kaddar tayo Allah shi mu wata daga cikin tsawon rai kai ku Allah yi ma tsawon rai ku rage duniya ku dai uwar ka da ba kasan baka auren uwar cikinka to baka auren ta to sai ga wani marar mutunci marar kunya yana zagin matan manzon Allah yana aibanta saboda rashin mutunci uwar ka haka zagi hadisin ummul mu'minin uwar mu'minai ummi abdullahi mamar abdullahi to ku ji wani magana mamar abdullahi wace ce mamar abdullahi aisha radiyallahu anha ummu aisha to mun Aisha na da wani da aka ce ma Abdullahi ne cikin diyan manzo Allah akwai Abdullahi eh ku ta ku ta ku browse akwai Abdullahi ni dai ban san akwai Abdullahi Abdurrahman ne san da Ibrahim da Qasim Al-Qasim ba Qasim ba Al-Qasim eh eh shi yasa kai kuma ba kai yanzu ba ko kana da Al-Qasim ba a yi ma kunya a ce maka baban alƙasim a'a ba a yi ba a ce maka kai guda gudana shi ɗi adda wannan suna shi ɗi adda wannan alkunya duk wanda adda ko ya samu alƙasim ba a ce mai baban ƙasim to a nan sai aka ce kaga na aisha radiyallahu anha an yi mata alkunya da mama abdullahi kuma ba ta da wani ɗa da aka ce ma abdullahi sai malamai suka ce ashe ya halatta ko kai da baka da aure a dinga ya maka alkunya da baban wani yanzu misali malam salafu da nake so a ce ma baban wa misali eh, abu hanifa kaji a misali yana so a dinga ce mai baban hanifa kuma bai da hanifa kwata ake eh nan gaba akwai yiwuwar in Allah ya kaddace lokaci ya zo ya aure ya haihu sai samu dane hanifa umu na Aisha ba ta da ko guda amma sai ake kiranta wato su a al'adar larabawa suna da al'adar mutunta mutum ba su kira ne da suna ne kai tsaye aya ce min nasiru sai kace nasiru ko kace ai nasiru mera ba a haka nan ba mutuntawa ba ce ko kace Suleiman bawa kai ka zana mai su <laughs> eh? ko ni babu kara dai ka ɗaya mai ya kara kace imamu Eh, imamu suleiman bawa ko malam suleiman bawa amma ba ka kira ne da suna ne gaya ko labari haka ba wani da ina kai su wala da masallaci suleiman bawa ba ka da tarbiyya ba a haka nan yau to shi yasa su ko laraba sai suke alkunya kuma suna ba alkunya muhimmanci so da ka za ka samu a yanzu ko kabilu irin wasu kabilu na da suke makautaka da mu daga su ba a kira mutum da umuwanci mamun maman wane mamun. to wannan musulunci ko ba ki da ɗaya a yi miki kara a ce wani sunan ka sa yi miki alkunya da shi sai a kama kiran ki umuwanci wance jama'a kun fahimce ne ko ba ki da ɗaya mace yana daga cikin karar da ma ake mata ko ba ta da ɗa sai a dinga ce mata ma a tambaye ta wani ta kaso yi mata alkunya da shi da ta dinga kiran ki mamun wanci wanda aka kiran kowa da maman wanda cikin gida ke ma a miki wannan alkunya ga ummu na Aisha ba taba haihuwa ba ba taba haihuwa ba kamar wannan ana zare ma mata sululin wadda Allah ya ma majarabawa ba taba haihuwa ba to tayi hankuri saboda ni ga ummu na Aisha wadda Allah ma na kaunarta kuma manzon Allah ya ce in duk duniya ya an da Allah to ba wanda ya kaso sama gare ta ta ce sannan wa ce babanki amma kuma Allah ya jarabce ta bata haihu malam abinda ake so ga mutum ya Allah ya mai jaraba shi runguma shi ɗauka hannu bibbiyu shi ɗauka saƙo ne na Allah baka san hikimar da ya sa haka ba so da yawa mata muna gaya musu masu irin wannan jarabawa su yi haƙuri su danna zuciyarsu akwai waɗanda ka gwadawa su dole dole sai an haihu ko ko ta wace irin hanya ko sai su gama da jaraba daga wurin haihuwar su mutu ni na san matan da aka yi irin wannan da aka samu matsala ana dacewa ya halatta a ɗibi maniyyinka a ɗibi maniyyinta a je a reni wannan maniyyin bayan an rene shi a yi da shenai cikin cikinta a aje shi kuma in lokaci ya yi in ba ta iya haihuwa a yi tiyata ta a hisuwa kuma ɗanku ne ya halatta a musulunci amma kuma akwai haɗari kamin a sai an yi kwakwaran binciken likitoci masana musulunci su tabbatar da yiwu haka na iya yiwuwa ba ta da matsala ba kuma a faɗa maku sharuɗa da kai da ita to kuma wannan dole sai an ce an diba maniyyanka an diba nata an tabbatar da lahiya lauki nata lahiya lauki naka lahiya lauki sannan na za a iya haka Allah ya samu dace to shine yake cewa an ummul mu'minina ummu abdullahi radiyallahu anha qalat tace annabi sallallahu alaihi wasallama yace man ahadasa fi amrina haza wanda ya kagar da wani abu fi amrina haza a cikin al'amarin mu wannan fi amrina haza a cikin al'amarin mu wannan ne al'amarin addini ashe kenan ita bid'a jama'a don Allah ku yi hankuri ku fahimce bid'a tana shigowa ne cikin mi cikin addini duk abin da ba addini ba ta shiga ciki yanzu da Allah yi muku tambaya za kuma ansa akwai bambancin falalar sallah da speaker ga da babu ta yanzu karatun nan da nake yi da da speaker ga da babu ta shin akwai ladar da ake iya bani saboda na rika speaker na yi karatu in dai ba idar da saƙon ba zuwa ga wanda bai ji shi ɗaya ne ko kenan ba ta cikin addini don ko da ita ko ba da ita ba muna iya karatun mu haka ne saboda inda an kai to da babu ta to ba a ce mata bid'a shikenan an cire ta ba bid'a ta ba da ka ji mutum na cewa to kun ce kaza bid'a na to ai kuna kiran sallah da speaker ai zamanin manzon Allah ai babu speaker ai manzon Allah bai kira sai ce amma kai tsakani da Allah baka san ya ce bid'a ba man ahadatha fi amrina haza wanda ya kagar da wani abu cikin wannan addini namu ita bidi a cikin sallah aka samunta bidi a cikin zakka aka samunta bidi a cikin birnulwa da daini cikin kaza abinda a da'a wa Allah na ake samun bid'a akwai littafi da kira ita sabu wannan littafin ya tsage bayani akan me bid'a ne ba bid'a Allah ya samu gani ma laysa minhu abinda baya cikin addini ka zo da shi fa huwa raddun sai manzo Allah ce an mayar ma me ma'ana an mayar ma ba a karba abinda ake so a gaya ma duk wahalar da kaga mutum na yi inda bid'a ta haikai wallahi in ko kwana haika yana yin ta wallahi ba ladar da za a bashi ka daina ganin yin ce kai na hamma da rana an ranar jiya samu ne kwana baka ce ka ku wahala me hana mahalar baka kwana a wallahi muna can wurin kada sai ka ce a bako ka wahala Eh, za ka yi maka wahala don ko karatun Kur'ani ko sallah ba a son mutum ya ce dare gaba ɗaya ya ta ba lokacin da zai bacci ko Allah ce ma annabi ya yi ya tahe cikin dare nisfahu au kaza au kaza au kaza bai ce dare gaba ɗaya ba don haka duk ibadar da ka ji an ce wai ga ta an ka fara tun da ya sha'i wai ba a gama sai an yi su bayan ba an ma su bayan kuma a ci gaba da yi kuma sunanta bid'a kar ka tsaya tambayar kowa sai ka ce to wallahi wannan ba addini ba dan addini lokaci aka warewa a yi shi kuma a tsaya a huta Allah ya sa mu gadi man hadatha bi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd rawahu al-buhari wa muslim fawaidun min al-hadith fa'idodin wannan hadisi guda biyu ne malace na daya annahyu anil bid'i fi ad-din an yi hani da yin bid'a cikin addini ka gani cikin addini ita bid'a cikin addini cikin aikin da an ka yadda da shi in mutum ya zo ruku'i sai a ce kai ruku'in ka yayi daidai da na bid'a ko ka zo sajada a ce kai kai bid'a cikin sajada ko ka zo tahiya sai a ce ka zo da bid'a cikin tahiya cikin addini an ka ce sannan abu na biyu wa annal a'malul muhdatha ayyuka wa'anda an ka kago na bid'a mardudatun ghairu maqbula abin mayarwa ne ba a amsa ko kaga mutum ya yi aiki ne na bid'a na wahala to in yayi aikin bai takawa bai wuce kololuwar kai ne ka san da mutum yanzu in mun kai aikin dan karatun nan in Allah ya karba mana muka gama ko ai aikin zai tashi yayi sama ko in Allah ya yarda da aikin sai a bude mai kowa ya wuce to shi aikin bid'a bai wuce kololuwar kai ƙululuwa ka bai wuce shi yasa za a ga dole suka ji an ce a yi za mu yi don mu ba mutane haushi a ɗaga a ɗan ɗaga murya a ɗaga a ɗaga a ɗan bi a hankali a a hankali a daddawa a bi a hankali saboda kaza kaza kaza kan wasu su ji ran su hibati duk da karatun nan da na kai na ce to a billahi za mu yi karatu da wanda ka so da wanda bai so za mu yi an samu magana kenan akwai wanda bai so to don mi za a yi don shi a kai a yi karatu kawai saboda Allah ma da wanda kaso da wanda zai so ba ruwanka da wanda kaso da wanda kaso dama haja ta ka buɗa Ya sami kullum nake ce muku karatu na in mutum guda adnan sai na yi karatu in mutum guda ya tsaya majalisi na an ka buɗa da yadda jama'a in mutum guda annan mu yi karatu in mutum guda annan a yi karatu da shi babu matsala wanda duk bai da lokaci ya zuwa da lokaci Allah ya sa mu dace to ina jin mu tsaya nan koko mu dan ƙara hadisi guda mu ƙara guda ku <laughs> al tambaya to ya guri mu dan ƙara dai guda na uku yana da yawa ku a a a lalle bai isuwa wannan yana da yawa gaskiya to alhamdulillah ku bari mu tsaya nan sai wani mako in Allah nuna mana wata alhamis insha Allah za mu ɗora karatunmu daga inda muka aje sai dai shehin malami mala adamu nuha yanzu bai dawo karatu ne ba ko ko ya fara to ina jin dai ba san uzurin da ya sa bai ci gaba da karatun ba kuma gaskiya ban mace mishi da tambaya ba akan da ya sa bai zo ci gaba da karatun ba saboda bai kawo wani uzurin shi amma dai muna nan muna sa insha Allah ba da dadewa ba duk dai abin da ke matsalar da a ciki in ta gushe insha Allah zai zo ci gaba da darasinsa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum